masu sauraro sai ku yara zama tsaf domin kallon bidiyon su idris madaki yan tawayen da suke yi wa gwamnatin abdurrahman chani zabon kasa ku wani irin firci da suke akan cewa sun yi aron gama da jami'an sojojin kasar ta jamhuriyar nijar duk da sojojin sun kashe musu mutane kusan mutum hudu da kuma jikkata musu wasu da dama amma su ma dai sun kashe wasu daga cikin sojojin kasar ta jamhuriyar nijar za ku ji wasu irin kalamai wanda idris madaki yake yi akan abdurrahman chani wanda tabbas Idris ma daki fa tabbas za mu ce ya riga da ya zama dan ta dan ta'adda ma kai tsaye domin ba dan tawaye bane duk da yana ikirarin kansa shi wai zaman lafiya yake bukata a jamhuriyar Nijar kuma yaki yake yi da waɗanda ba sa kaunar ci gaban jamhuriyar Nijar shi yasa dai muke so da ku gyara zama tsab domin jin irin furucin da Idris ma daki yake har karshe sannan da karshe dai za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin shin ana ku tunanin su waye suke ɗaukan nauyin su Idris Madaki suke sa su wannan ta'addancin shin kuna ganin wannan abin da Idris Madaki yake yi kuna ganin yana kan gaskiya ko kuma a kawai kuna ganin kun fara tausaya masa saboda kun fara masa kallon ma marigayi amma ma sauraro kafin dai mu san duma ga sako muku cikakkun bidiyoyin idan wannan shine farkon kamar na ziyara wannan ta tawo mai albarka za mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka mu na Nijar barkanmu da yau barkanmu da wanga lokaci kamar yadda kun ka sani bakwai da wata na februari da muke ciki ranar larba muna cikin yawon sintiri amma wani abu ya faru tsakaninmu inda muka kai da fada idan ba ku manta ba kullum muna kira da babban murya mu ba mu da matsala da sojojin ƙasar Nijar kuma ba mu tashi ta maimai ba domin mu je mu kai musu hari muna cikin yawon sintiri ne muka yi a gamu muna ƙara kira da jaddadawa da sojoji su sani wannan milki da su cani suke tahe na zalunci na ƙarya na yaudara da cin amana sai abin da ya ci gaba shine suke na suna ta ƙarƙafawa cikin ƙasar mutaniya ta saboda mun ga abubuwa da yawa amma su sun faɗi akasin haka abin da ya faru tsakaninmu a ɓangaren sojoji inda suka yi asarar mota goma sha ɗaya suka yi asarar kuma soja ashirin da bakwai inda soja tara suka jimu daga ciki akwai wani bature ɗan ƙasar ukraine wanda yake tare da shi wanda muke da fosfor shi da sauran shaidu nashi suna a hannunmu shi ma yana cikin waɗanda suka yi mu a namu ɓangare mun rasa mutum biyar waɗanda suka rasu mutum hudu waɗanda suka ɓace ba mu gane su ba mutum bakwai waɗanda suka yi mu sannan akwai mota biyu na ɓangaren mu waɗanda suka toyi muna son al'ummar Nijar ku sani ba gurinmu ba ne mu je mu kashe wani gurinmu mu tsaye da zaluncin da an ka kafa shekara da shekaru cikin ƙasarmu gurinmu mu ga an daidaita rayuwar ƙyan Nijar an tsaye da mashara'anta cikin ƙasarmu ta Nijar an daidaita adalci wanda za a ba kowane ɗan ƙasa haƙƙin shi gurinmu mu yi alfahari da ƙasarmu da arzikin ƙasarmu ba mutane tsirarari ba su zo su ne ke unhanin da arziki yau da gobe saboda haka akwai babban al'amari wanda su waɗanga sojoji sun ka ɓoye muku ta wannan hanya muke son mu jaddada muku maƙaryata ne mayaudara ne kuma duk abin da kun ga suna yi suna yi ne don kansu da kansu waɗanda faɗa ta shiga tsakaninmu daban da waɗanda suka sabka cikin gari suna yi muku ƙarya amma ba aikinmu ba ne don wani abu ya shiga tsakaninmu mu fito mu nuna mu duniya mu abin da muke bukata sojoji su tashi su kama muna mu kori wannan milki na zalunci da ƙarya da yaudara mu zo mu shinkiɗa gwamnati ta gaskiya wanda kuma in allah ya raida za mu cimma wannan matsaya sanin kanku ne kun ga irin abubuwa waɗanda a tare da mu kun ga irin mutanen da a tare da mu mu duka munan ƙaniyar ne kuma babu wanda babu a nan cikinmu muna ƙara kira da matasa su buɗe idanu su farka su tashi daga barci domin mu tsaye da wannan abu kuma in allah ya raida wannan abin za ya kawo ƙarshe saboda 'yan nijar mun tashi gaba ɗai in allah ya raida kuma muna fatan soya su ma su gane da abin da muke gai. sauraro kun dai ji irin kalamai da kuma furucin da idris madaki ya yi kenan akan sojojin jamhuriyar nijar da kuma irin artabin da suka yi kuma kun ji irin yadda ya bayyana irin yadda artabin ya kasance da kuma irin mummunar aikin da ya faru shin ma sauraro ana ku tunanin irin wa'annan abubuwan da idris madaki yake yi ana ku tunanin kuna ganin yana yi ne domin kawo ci gaba a jamhuriyar nijar ko kuma a kawai kuna ganin kamar wasu kasashen kasashen duniya ne suka nauyin su domin su gudanar da irin wa'annan ta'addanci domin fa wasu gani suke fa tabbas idris ma yake abubuwan da yake yana kan daidai domin yana kishin fararen hula ne a jamhuriyar niger sai dai wasu kuma da dama ma kusan kaso 90 daga cikin ɗari na al'ummar niger sun fara yi wa idris Madaki kallon marigayi kan cewa tabbas wannan abubuwan da idris Madaki yake yi fato fa tabbas kamar fa abu ne wanda ya jefa kansa a cikin halaka matukar tun lokaci bai kure masa ba kamata ya koma ya tuba tunda tun a baya dai tun amma ma bai tsamari haka ba har yanzu Idris Madaki ne wai ya fara bayyanawa sun yi aron gama da sojawan kasar ta jamhuriyar Nijar kuma kun da ya bayyana irin yadda aran gaman ta kasance tabbas dai lamarin ta'addancin su Idris Madaki duk da dai yana ikirari kan cewa su fa ba 'yan ta'adda ba ne amma duk wanda zai ɗauki bindiga sanye kuma da kakin sojoji kuma ba soja ba kuma kazalika baya goyon bayan gwamnati to fa sunansa ba dan tawaye ba domin kai tsaye za a ce masa haɗan ta'adda domin duk wanda yake faɗa da gwamnati dan ta'adda ne kai tsaye waɗanda ba sa ƙaunar zaman lafiya amma shi Idris ba daki kun dai ji irin farcin da yake yi kuma kazalika abin tambayar a nan shine me yasa yan tawaye suke goyawa tsohon shugaban ƙasar wato Muhammadu Bazum baya shin muhammadu bazum yana daga wa 'yan tawaye kafa ne ko kuma a saboda ya fi musun da yake ne sa suke daga masa kafa ko kuma a kawai dai suna son muhammadu bazum ne ya dawo kan karagar mulki saboda sun fi cin banza a mulkin muhammadu bazum domin yanzu fa mulki ya koma hannun sojawa kuma bisa alamu irin yadda sojojin jamhuriya nijar suka dauki aniya da kuma maran tabbatar da zaman lafiya duk wani shege da wata shegiya a jamhuriyar nijar matuƙar suna son ci gaba da rayuwa fa tabbas kamata su zo su rungumi sulhu su rungumi zaman lafiya su da al'umma a cigaba da al'amuran yau da kullum amma matakar mutane suka ce za su zama 'yan ta'adda da kuma 'yan tawaye da 'yan tara tarzoma da fa sojawan nijar ba fa wasa suka zo ba kun ga irin tarin makaman da suka fara zuwa suna suyowa daga wasu kasashe kuma in suka je sayan makaman ake martaba su da kuma basu makamai masu inganci da haka muna kira ga duk wasu 'yan tawaye da 'yan ta'addan jamhuriyar da kuma yankin sai da su gaggawan tuba tun lokaci bai ƙure musu ba musamman ma dai su idris madaki domin tabbas dai lamarin ta'addancin su idris madaki fa abin ya fara wuce gona da iri domin tun al'umma suna masa kallon kamar kawai yana gudanar da hakan ne kawai saboda shashinci da komedi to kun ga fa yanzu abin ta fara tura ta fara kaiwa bango har sun fara yin aron gama da sojawan kasar ta jamhuriyar nijar shugaban kasar jamhuriyar niger brigadier general abdulrahman chani dai ya bayyana akan cewa a shirye suke domin tabbatar da zaman lafiya da kuma inganta tsaro game da bunƙasa tattalin arziki a jamhuriyar Nijar don haka duk mai son ya kawo Nijar wargi da kuma duk mai son ya kawo Nijar cikas da kuma duk mai ƙaunar Nijar ta ci baya to ya koma ya canza shiri domin ta Allah ba ta su ba tabbas dai Nijar sai Brigadier General Abdulrahman Chani shi kuma ECOWAS dai har yanzu dai suna nan suna ci gaba da nasu kullum kuiton domin ganin sun dawo da tsohon shugaban kasar da kuma dawo da mulkin demokaradiyya sun ya dai dole sai an ci ko mada Bazum su kuma sojawa sun ce cewa ba za su taba su ko mada ba domin su sun san menene dalilin da ya sa suka ki su ko mada kuma kazalika sun san menene dalilin da ya sa suka yi ram shi domin tabbas sakin Muhammadu Bazum ba karamin illa bane da kuma kalubale ga kasar ta Nijar baki da kuma da irin yadda wasu kasashe ke son su yi amfani da Muhammadu Bazum saboda masu sauraro in ba kuma manta ba har yanzu fa bazum ya ƙi sanya hannu a takardar murabus har yanzu dai bazum a matsayin shugaban kasa yake a cikin zuciyarsa kuma kazalika har yanzu faransa suna ganin muhammadu bazum a matsayin shugaban kasa ana ku tunanin idan aka yi gangantin sako muhammadu bazum yanzu ba tare da ya sanya hannu a takardar murabus ba tabbas ba abin ba lallai ya faɗi da mai ido ba shi yasa dai wasu ma suke ganin kawai gwara tura muhammadu bazum gidan yari wasu ma kawai ganin suke gwara ma a kashe shi ma ya bar duniyar nan kowa ma ya huta